فويل يومئذ للمكذبين to hallaka da hasara a wannan rana sun tabbata ga masu ƙaryata abin da Allah ya yi alkawari na azaba ga kafirai.